da shi gada jin dogo sai ya lata ka fata ban sai ya dogo dogo

dajin karfan nan kuma ka fauna mu ka